Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 21 shida Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Asabar 30 ga watan Satumba shekara ta 2017. ni ne sarfil hashin gumel tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka ta gana da gwamnan puerto rico domin tantance irin tallafi da ake bukata na gaggawa amurka tana nazarin hanyoyin sadarwa da koriya ta arewa kai tsaye kana gwamnatin shugaba amurka ta rage yawan 'yan gudun hijira da za a ba izinin shiga amurka zuwa 45,000 a shekara ta 2018 tsakanin labaran kenan aka ji yayin da ake ta cece ce game da sake fasalin najeriya da kuma batun raba ƙasa tsohon dattijo ahmad joda ya ce najeriya fa ba za ta rabu ba ganin irin gwagwarmaya da rikita-rikitan da aka sha a baya wato kama daga yakin basasa har zuwa rikicin jintuwa amma har yanzu kasar a dunkule take wuri guda ranar litinin dinnan mai zuwa aka shirya za a fara baiwa yara 'yan makaranta rigakafin na cututtukan yankuna masu zafi a kasar ghana dangin cututtuka sun hada da amosanin ido tundumin ciwon sanyi bruli ulcer da cutar kurkunu da kuma da kuturta waɗanda tsutsotsi ne ke jawo su haka kuma ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro ka turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Mai rikon sakataren hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Ellen Duke ta ba al'ummar Puerto Rico tabbacin cewa gwamnatin tarayya tana sane da irin hukuncin rayuwa da suka shiga. duk ta isa puerto rico ne jiya inda guguwar maria ta barna yayin da al'ummar tsibirin ke kokarin farfadowa daga illar guguwar duk ta sanar da kai ziyarar tsibirin ne 'yan sa'o'i bayan da magajin garin babban birnin tsibirin san juan san juan ta yi magana a fusace yayin da take mai da martani kan kalaman sakatariyar inda ta bayyana yunkurin masu aikin ceton rayuka a matsayin labari mai daɗi. Duk ta ce akwai aiki tukuru da muke da shi a gabanmu. Na wuni tare da gwamnan ya kuma bayyana mana inda aka fi bukata domin tabbacin ganin mun ɗauki matakin da ya fi dacewa. Za mu ci gaba da taimakon Puerto Rico da dukkan waɗanda suka tsallake rijiya da baya a wannan guguwa. A wata hira da tashar CNN ta yi ta yayatawa magajin garin Carmen Yulin Cruz ta ce, Ta ce tir wannan ba labari ba ne mai daɗi, wannan labarin mutane suna mutuwa ne, wannan labarin mutuwa ne. Amurka ta buɗe wata damar sadarwa kai tsaye da Koriya ta Arewa yayin da take kuma nazarin ko gwamnatin Kim Jong-un tana da sha'awar tattaunawa da nufin watsi da ayyukanta na makaman nukiliya bisa ga cewa sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Asabar. wanda yake Beijing a halin yanzu domin neman haɗin kan China a yunkurin ƙara wa Koriya ta Arewa lamba. Tillerson ya shaida wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawarsa da jami'an ƙasar China cewa muna kan ƙoƙari saboda haka ku saurara. Mun nemi hanyar sadarwa da Pyongyang. Ba cikin duhu muke ba, muna da waɗansu kafofi da suke buɗe a Pyongyang. Tillerson ya gana da shugaban ƙasar China Xi Jinping domin tattaunawa kan ayyukan nukiliya na Koriya ta Arewa da kuma batun cinikayya yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke shirin kai ziyara China a watan Nuwamba. Tun farko a yau Asabar Tillerson ya gana da babban jami'in diflomasiya na ƙasar China Yan Jiechi da kuma ministan harkokin ƙasashen ƙetare Wang Yi. amurka tana tattaunawa da jami'an ƙasar china dangane da niyyar beijing ta rage sayan kayan koriya ta arewa da suka hada da kol da tama da karafa da abinci da ake samu daga teku fadar shugaban kasa ta white house ta ba da tabbaci a hukumance cewa 'yan gudun hijira 45,000 ne za su shiga amurka a shekara ta 2018 abinda ta kira shirin 'yan gudun hijira na farko sanarwar da aka fitar jiya ta bayyana cewa adadin zai ba da damar tsare lafiyar amurkawa fado white house ta ce an tsere shawarar ne bayan tuntuɓar sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka da na cibiyar tsaron cikin gida da kuma tawagar tsaron ƙasa ta shugaban ƙasa bisa ga sanarwar wannan adadin dai zai ba da damar kyakkyawar tantance masu neman shiga amurka da nufin tabbatar da cewa ba su da wata barazana ga lafiyar al'umma da kuma tsaron ƙasa. sanarwar ta kara da cewa da haka amurka za ta ci gaba da tsugunar da 'yan gudun hijira fiye da kowace ƙasa za ta kuma ci gaba da kare waɗanda suke cikin haɗari da suka haɗa da waɗanda ake ƙuntatawa sabili da jinsi ko ra'ayoyinsu na siyasa ko ƙasarsu ta asali ko kuma addini ko wata irin rayuwa ta zaɓin kansu shekarar da ta gabata gwamnatin tsohon shugaban ƙasa barack obama ta ba da izinin shigar da 'yan gudun hijira 111 sai dai a watan janairu gwamnatin shugaba trump ta zartar da umarnin da ya rage adadin zuwa dubu hamsin bisa ga dalilan cewa yawan 'yan gudun hijira zai shafi muradun amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da cewa za ta janye dukkan ma'aikatan da ba su gudanar da muhimman ayyukan diplomasiya daga cuba biyo bayan rashin lafiya da jami'an diplomasiyan amurka 21 suka yi fama da shi sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya fitar da sanarwa jiya cewa amurka za ta ci gaba da hulɗar diplomasiya da cuba sai dai tilas ne ta ba da fifiko kan lafiyar jami'an diplomasiyarta. ta ya ce za a bar jami'an gudanar da ayyukan gaggawa kawai a ofishin jakadancinmu da ke cuba har zuwa lokacin da gwamnatin ƙasar cuba za ta ba da tabbacin kare lafiyarsu domin rage yawan jami'an diflomasiya da ke fuskantar barazanar shiga wani haɗari tilasan ya bayyana cewa har yanzu ba a sami bayani kan harin da aka kai wa jami'an diflomasiyan amurkan ba shugaba donald trump ya bayyana fushinsa jiya juma'a lokacin da yake ganawa da manema labarai a fadar white house ya ce sun yi waɗansu abubuwa da ba su da kyau a cuba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc to madalla a daidai lokacin da ake gudanar taron jin ra'ayin jama'a game da batun sauya fasalin najeriya da sauran wasu batutuwa da kwamitin da jam'iyyar apc ta kafa ke yi wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya duba mana halin da ake ciki a dai taron jin ra'ayin jama'a game da wannan batu da ake cece kuce a kai na sake fasali zamantakewa da masu siyasar kasar wanda kwamitin da uwar jam'iyyar apc a najeriya ta kafa ke gudanarwa a fadin tarayyar kasar tsohon dattijo ahmad joda ya ce najeriya fa ba za ta rabu ba ganin irin gwagwarmaya da rikita-rikitan da aka sha a baya wato kama daga yakin basasa har zuwa rikicin jintuwa amma har yanzu kasar a dunkule take wuri guda to sai dai kuma ahmad joda wanda ma shine ya jagoranci kwamitin da shugaba Buhari ya kafa domin duba hanyoyin tada daga kasar na maganin fa akwai bukatar gyara fuska a wasu fannoni inda koyi kira da kirkira da gundumomin tarayya wato federating Yuni da jama'a za su amfana maimakon mazabun majalisar dattawa da ake da su a yanzu domin magance koke-koke da ma kuma matsalolin da jama'a ke ciki. I believe substantial numbers of federating units strong enough to be viable and be able to function as governments within the means and the resources of the various units. Tun farko ma da yake yaye kallabin taron wanda kuwa ya kunshi juwan adama da taraba gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrila ya ce ko da yake akwai fa bukatar samun gyara a wasu fannoni da ya kunshi kason da ake baiwa jihohi da ma kuma batun samun yan takara na indifenda to a mako al'ummar jihar adamawa ba za su magoye bayan duk wani yunkuri na raba Najeriya ba. We cannot talk with this country. We can only be united, prosperous if we are one. Uh, that is my position. Wannan batu dai na sake fasalin kasar na ko ci gaba da jace kuce inda ko wasu ke ganin ya dace yayin da kuma wasu ke ganin ma bai dace ba. Da yake bayyana ra'ayinsa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya ce aiko ba komi akwai ma fa bukatar duba wasu batutuwa. Ai ita gwamnati an yi ta ne kawai domin ta budewa eh, yan kasuwa da kuma masu yin sana'a su haɓaka arzikin ƙasa. wai mene ne ra'ayin kan batun sake fasalin siyasar ƙasar nan ko kuma tsarin ƙasar nan. eh to eh, domin rashin gaskiya da rashin adalci da kuma dimbin ayyuka da aka ba wa gwamnatin tarayya sai ya zama to kowane bangare na kasar nan na kuka yarbawa na kuka ibo na kuka yan niger delta na kuka kazalika mutanen arewa ba wani wanda bai kuka eh wannan kira na canja fasali ko kuma tsarin kasa na so mai shi tun dubu biyu da shida tun ban bar eh, aikin mataimakin shugaban kasa ba na fara ya ce to lalle kuwa idan muna so mu zauna kasa guda sannan mu samu ci gaba to ya kamata a sake tsarin fasalin ƙasar nan domin a rage wa gwamnatin tarayya ƙarfi da kuma ayyukan yi domin sun yi yawa kwarai da gaske a dawo da su ko ga waɗansu ga jihohi ko kuma waɗansu ga zonal shirya-shirya a dawo da waɗansu ayyukan ne da kuma powers ne kan ba haka aka yi ba to za a samu matsala kwarai da gaske. ga yanzu tuni har wasu yankuna sun dauki matsaya yayin da ko watanni uku ne ma kwamitin da apc ta kafa zai kwashe yana gudanar da aikin ji da mata tattara rayuwar jama'a kan wannan batun ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya haɗa kai mu daina gai da Ibrahim Abdulaziz. Daga Najeriya kuma sai mu leƙa ƙasar Ghana inda aka shirya fara aikin baiwa yara 'yan makaranta rigakafin wasu cututtuka. Daga birnin Accra ga wakilin murya Amurka Radwan Abbas. A ranar litini biyu zuwa ranar Juma'a shida ga watan Oktoba Allah ya karai za a soma wannan shirin ba yaran makaranta maganin rigakafi na cututtukan yankunan nan masu zafi da an kai da su. waɗannan cututtukan ntd gungu ne na ƙwayoyin cuta 17 wadda ya shafi sama da mutane biliyan 1.4 a duniya musamman waɗanda ke a cikin ƙasashe masu tasowa waɗanda ba su iya ko samar da magungunan cutar abin da ke jawo na ƙasa yadda take hana waɗanda sun ka kamu iya yin komai dangin cututtukan sun hada da amosanin ido tindimi ciwon sanyi broly ulcer da cutar kurkunu da kuma da kuturta waɗanda tsutsotsi ne ke jawo su manajan ya bayyana cewar magungunan da za a ba yara a shirin suna da kariya ba kamar yadda ake ta yayatawa cewa suna da nasu lahani ba ya shawarci iyayen yara su tabbatar sun ci abinci kan yaran su tafi makaranta yadda ba za a ba su maganin ba a komai cikinsu ba jakadiyar shirin kwamishinan yaƙi da cututtukan na ntds joyce ai ta ce mai da tasiri ga kiwon lafiyar yaranmu ne tabbatar da hanyar cimma makoman ƙasar. Makoman ƙasar ya dogara akan yaran nan don shi lafiyayyen yara muke bukata mu tabbatar da kanmu cewa manufar gabanmu zai yi nasara shi yasa yake da muhimmancin shirin da muke yi ya yi nasara muna buƙatar unguwanni su shiga shirin kuma su nuna sha'awar ganin as sun samu matakan tara na kiyaye kamuwa da cututtukan na tsutsotsi da kuma ta ciwon sanyi babban daraktar ma'aikatar ilimi professor kwesi amankwa ya ce shirin ba da maganin tsutsotsin ya samu ci gaba ainihin tare da kuma ɗaukaka matsayin kiwon lafiyar mutane ya himanta duk malaman karantarwa su tallafawa shirin yadda atisayin na bana zai yi nasara rajwan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka akra ghana ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. To, madalla a gaidar Ruwan abas To, jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar ga na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu da ansar tambayar su Adamu Umar Inyanga karamar hukumar Taura jihar Jigawa da Malam Rulwani Sa'idu Gayari masu son jin takaitaccen tarihin masarautar nan ta tsibirin dogon dutse da ke jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji ansar tambayar Shu'aibu Idris Kano mai son jin takaitaccen tarihin Lord Lugard. To bari mu fara da ansar Musa Shu'aib kan takaitaccen tarihin Lord Lugard wanda ya taɓa zama gwamnan Hong Kong ya kuma zama gwamnan yankin kudancin Najeriya a ƙarƙashin gwamnatin tura mulkin mallaka. Daga nan ya zama babban kwamishinan yankin Arewa na farko sannan ya zama gwamnan arewacin Najeriya na ƙarshe daga shekara ta 1912 zuwa 1914 sannan kuma ya zama gwamna janar na Najeriya daga shekara ta 1914 zuwa 1919. Hasali ma kwanan baya masanin tarihi nan na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala yayin da ya juya ga ɗan takaitaccen tarihin Lullugat yayin da yake an samu da tambayoyi kan tarihin arewacin Najeriya sai ya ce. Frederick John Eltwin Lugard an haife shi ne a India a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki amma shi mutumin ingila ne sannan ɗa ne ga wani da ake kira reverend frederick grover lugard wanda sai ne na wato kasar burtaniya wanda aka kai shi aiki a india a ne kuma ya haifi lugard a 22 ga watan janairu shekara ta 1858 sannan shi lugard yana daga cikin mutane 'yan legen asiri wanda ya zo yankin afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin irin na mulkin mallaka daga shekara ta dubu da tara da ɗaya zuwa shekara ta dubu da ɗari tara da ishirin da takwas sannan ya yi gwamna a hong kong a shekara ta dubu da ɗari tara da bakwai zuwa shekara ta dubu da ɗari tara da goma sha biyu sannan ya yi gwamna a nigeria gaba ɗaya daga shekara ta dubu da ɗari tara da sha hudu zuwa shekara ta dubu da ɗari tara da goma sha tara an kawo shi arewacin najeriya daga shekara ta dubu da da da takwas biyar daga ƙasar Uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo shi arewacin Najeriya shine George Goldi wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonin 'yan jari hujja wanda aka kafa a nan Najeriya wato Royal Niger Company sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar Burtaniya mm. daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara zuwa shekara ta dubu da dari tara da shida sannan an hada arewaci da kudancin najeriya daga a ɗaya ga watan janairu shekara ta dubu ɗaya da dari tara da goma sha hudu a ƙarƙashin jagorancin shi frederick john delphi lugard wannan inda da takaitaccen tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna a afirka ta yamma ya zauna a kuma ƙasar hong kong wannan shine dalilin da ya ba da damar da aka kawo shi Najeriya. Yana da kyau mu fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard ya yi a shekara ta dubu ɗaya tara da goma sha hudu mm. akwai alaƙa mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki kasuwanci zamantakewa da mulki a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya. saboda haka wasu masana tarihi suke cewa ko da lugad bai hada arewaci da kudancin najeriya sun zama najeriya ba to najeriya dama tana gab da za ta haɗe a matsayinta na ƙasa guda hmm. amma wanda ya haɗa arewaci da kudancin najeriya ta hmm. tarihi a zahiri wanda aka fi sani shine frederick john eltwin lugard sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar su adamu habu umar yanga da malin ralwani sa'idu gayari masu son jin tarihin masarautar tsibirin dogon dutse da ke jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare, To ga wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma da kashi na biyu na ansar da ya samo muku daga marubuci masanin tarihi kuma tsohon minista kuma tsohon ɗan majalisar dokokin ƙasa Alhaji Sanusi Tambari Jaku wanda ya ci gaba da cewa. Gamsaru sun ka zo sun ka iske su kuma sun ka tabbata ka gane ko da sun ka tabbata ta kuma sun ka tabbata waɗancan da ta nasarawa eh, da ta eh, dumega Eh, waɗanda ke rikici yanzu da cibiri sannan can yamma eh, da ta ba wadda ake ta geshemi da ta karakara da ta zabori duk waɗannan sarauta ne na arawa kuma can arewa ga sarauta da dogon duci kaji laska arawa inda take mm. akwai wata jarumtaka da za a iya cewa ita masarautar tsibirin dogon dutse ta nuna a zamanin yaƙe-yaƙe da aka yi da turawan mulkin mallaka yau inda ba ta yi jarumtaka ba da su nasaru su da kanta su da kansu da ba su tabbatar da su ba bisa kan wannan wurin na sarauta kasan su nasaru wanda suke da sun kazo suna yaƙe-yaƙen su eh, dibi suke ina adda sarauta in sun ga inda adda sarauta sai su barta sarauta shi kenan su tabbatar da ita sai su yi amfani da sarkin su mai da shi kalkashin shi wani wuri ko su da kansu suke ƙera sarki ka gani ko su aza shi to amma nan tsibiri na dogon dutse ko da nasaru sun ka zo sun kai sun iske sarauta duk waɗanda sarautocin da nake gaya maka ko da nasaru sun ka zo sun iske su a gane ko wato dai ana iya cewa shi wannan rikici ko ja in ja na tsakanin arawa da gubawa a game da maganar masarautar tsibirin dogon dutse abu ne da ya samo asali tun daga zamanin turawa eh tun daga zamanin turawa ne mana tun da na ce maka wanga kanton na dumega da wanga kanton na nasarawa kanton ne na arawa mutanen talakawan arawa ne masu garuruwan arawa ne amma sai nasaru sun ka kashe sarautar nasara da farko sun ka zuba ta cikin ta tsibiri kuma da baya sun ka kashe ta dumega sun ka zuba ta cikin ta tsibiri shi ko sarauta ta tsibiri waɗanda ke rike da ita gubawa eh, kuma ƙasar tasu gubawa akwai gubawa da yawa kuma akwai arawa ka gane ko shi yasa yanzu ita sarautar ta tsibiri ta yi girma tunda ta kumshi tsohin sarauta uku da tsibiri da dumega da nasarawa a jiran take yawa to su arawa ana kwatanta cewa sun hoto ne daga wajen borno su kuma gubawa daga wajen ina suka hoto a ba cewa an kai arawa sun hito da wajen borno ba cewa an kai kakansu wanda shine wato asalinsu ai cewa ake cikin tarihi tarihi nasu na kansu da tarihi wanda an ka rubuta an ka ce akwai wani ɗan sarki na borno ya yi hito da gabas sun da borno gabas take da tawagashi da ya zo nan sai ya iske hausawa ne ya iske kuma hausawa nan da ya iske suna da tsaga tsaga biyu ba su kai ga kunne ba lugu nan ne babban garin ma inda ake zancen eh, wannan sarauniya ta lugu to su wannan Eh, bare-bari na borno da sun ka zo sun ka bakunto ma waɗanga gubawa sun ka zauna tare da su sai sun ka armi ɗiyansu shi ɗan sarkin na borno sai ya armi ɗiya sarki na gubawa ya samu ɗa da ita ɗan nan shi ne aka zama to wannan aka zaman shi ne muharin wato eh, sarautar tasu ta yi ƙarfi ta koma ta iyalin aka zama kenan iyalin arawa su waɗanda sun ka zokin da sun ka samu da an ka samu wannan yaro aka zama sai an ka ce to a mai tsaga irin ta uban shi to sai na gare su an ka sa wata mace ta yi rahoto tana nan tana rahoto sai ta sai ta faɗaɗi wani cikin baƙin nan da sun ka zo shina wanka sai ta diba huskar shi sai ta ga tsaga biyu sun kusa kai ga kunne to tsagan nan biyu na mutanen daura ne ko hausa na daura na tare da dan sarkin borno ko ko tsaga ce ta mutanen borno su dai ta ga tsaga biyu sai ta zo ta ce ma masu yin tsaga ai waɗanga mutane tsaga biyu gare su kamar namu namu ba su kai ga kunne ba amma nasu sun kai ga kunne sai an kai caga bi fiyau su ne caga arawa ka gane ko to kaji muharin kenan su waɗannan sun kaza arawa wato kamar ɗiyan mata bisa ga gobawa kaji to a ƙarshe su gubawan nan asalinsu dama nan suke ko kuwa daga wani yanki suka fito ɗan ƙaramin tarihi wanda mun ka sani su gubawan nan sun kashi kashi biyu akwai masu yin harshen hausa kuma akwai wasu masu yin harshe na abzanci su guba wannan eh, yan in ka yi wajen bankuku wajen filinge kana samun gubawa kamar eh, bankuku ma cewa an ka yi gubawa ne azamne ne sai abdullawa sun ka zo sun ka zamna tare da su sun ka yi arme sai sun ka samu zara'a ta bankuku abzulawa waɗannan na bankuku su ma suna cewa kakanninsu mata gubawa ne to kashi su cikin gubawan ma akwai masu yin hausa kuma akwai masu yin zabarmanci kuma akwai masu yin abdanci. to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan masarautar tsibirin dogon dutse da kuma wata yanzu a madadin dr salisu bala a najeriya da kuma alhaji sanusi tambari jaku daga nijar da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lafiya. To a gaida Ibrahim yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu raro kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau cewa muna kira gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gaggauta dawo da 'yan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya shafa da suke a jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Saƙo daga Hadiza mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa mu dai anan cikin garin haɗeja da kewayenta wutar lantarki ta zama abin da ta zama kamfanin da ke da alhakin rarraba hasken wutar lantarki da ke a wannan yanki namu a bisa alama ya gaza ta ɓangarori da dama kuɗin wutar lantarki ya yi tsada samun wutar ya ragu wai da mai talaka zai ji ne a ƙasar nan matsalar ruwan sha ko wutar lantarki tsadar rayuwa ko rashin aikin yi ko kuma matsalar tsaro saƙo daga nasiru kainuwa haɗeja sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa samun wani tsoho mai gadi dan kimanin shekaru 77 da yiwa wata karamar yarinya ya shekaru 12 da haihuwa fyaɗe abin turne da Allah wadai da fatan kotu za ta yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata sako daga isuhun dila faki sakonmu na ƙarshe a yau cewa yi kada masu buƙatar a raba ƙasa a Najeriya da kamar da kuma Iraki su manta da cewa ba wai raba ƙasa ake jin tsoro ba abin da zai biyo bayan raba ƙasashen Sako daga Ali Usman taka lafiya birnin Kebbi. To madalla da wannan ne kuma kaga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da cewa za ta janye dukkan ma'aikatanta da ba su gudanar da muhimman ayyukan diplomasiya daga cuba biyo bayan rashin lafiya da jami'an diplomasiyan amurkan 21 suka yi fama da shi sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurkan rex tillerson ya fitar da sanarwa jiya cewa amurka za ta ci gaba da hulɗar diplomasiya da cuba sai dai tilas ne ta ba da fifiko kan lafiyar jami'an diplomasiyanta. ta mai rikon sakataren hukumar tsaron cikin gida ta amurka ellen duke ta ba al'ummar puerto rico tabbacin cewa gwamnatin tarayya tana sane da irin kuncin rayuwa da suka shiga duk ta isa puerto rico jiya inda guguwar maria ta yi gaske yayin da al'ummar tsibirin kuma ke kokarin farfaduwa daga illar wannan guguwa duk ta sanar da kai ziyara ne a tsibirin 'yan sa'o'i bayan da magajin garin babban wato babban tsibirin ta yi magana a fusace yayin da take mai da martani kan kalaman sakatare inda ta bayyana yunkurin masu aikin ceton rayuka a matsayin labari mai daɗi. amurka ta ce za ta samar da wata hanyar sadarwa ta kai tsaye da koriya ta arewa yayin da take kuma nazarin ko gwamnatin kim jong-un tana sha'awar tattaunawa da nufin watsi da ayyukanta na makaman nukiliya bisa ga cewar sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurkan rex tillerson ya kuma bayyana haka ne yau asabar a lokacin da yake beijing a halin yanzu domin neman haɗin kan china a yunkurin ƙara wa koriya ta arewa lamba masu mu ana muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin giras alheri abdul taya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr jona nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9 da rabi na dare a wugan najeriya da nijar karfe 8 da rabi a wugan ghana salamu alaikum